fatan mu wani lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su ɗaruruwan mutane ne suka mutu sanadiyar mahaukaciyar guguwa da kuma ambaliyar ruwa da aka samu a libya hukumar lafiya ta duniya ta ce an samu raguwar mutanen da ke wato da ke kamuwa da cutar malaria a najeriya hakanan za ku ji cewar amurka za ta baiwa iran dala biliyan shida daga cikin yarjejeniyar musayar fursunonin da suka cimma a tsakaninsu kuma ga cikakkun labaran Gwamnatin Libya ta sanar da mutuwar mutane fiye da dubu biyar a sakamakon ambaliyar ruwa da mahaukaciyar guguwar daniel da ta afkawa kasar a ranar litinin michael kudusin na tare da mu kai tsaye don karin bayani to barka je kamis a kungiyar agaji ta red cross ta ce akalla mutane dubu goma sun bata bat har yanzu ba a gansu ba kuma ba a ji su ba alkaluma majalisar ɗinkin duniya sun nuna cewa ambaliyar ruwan ta raba mutane sama da dubu ashirin da mahallansu tuni dai mahukunta suka ayyana gabashin kasar a matsayin waje mai hadari da ke ke fama da bala'i firaministan kasar abdulhamid beba wanda ya bayyana hakan a wannan talatan ya ce jirgi dauke da tan goma sha hudu na kayan agaji da suka hada da magunguna da abinci ya isa bengazi majalisar ɗinkin duniya ta ce ta kintsa tagogin masu kai ɗaukin gaggawa don taimakawa a ƙasar da ake da kawuna a siyasance to wani labari mai ban takaici kuma wani ko kuma wasu jami'an ƙungiyar agaji ta red cross ko kuma red crescent uku sun gamu da ajalinsu a yayin da suke taimakawa da wannan ambaliyar ruwa ta ritsa da su a gabashin libya to a wani labarin kuwa gwamnatin gabashin libya ta ba da. wato ta da bata samu amincewar kasashen duniya ba ta sanar da kwanaki uku don zaman makokin mutane sama da dubu biyar da suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da mahaukacin guguwa ta haifar a kasar rahotanni su bayyana cewar kaso ɗaya bisa uku na birnin darna mai fiye da mutane dubu goma sha biyu ya shafe baki ɗaya rukaya abba kabara ta haɗa mana rahoto akan halin da ake ciki alƙaliman baya-bayan nan da gwamnati fitar sun nuna cewa mutane sama da dubu uku sun mutu yayin da wasu fiye da dubu goma suka bata sai kuma wasu adadi da suka zarta dubu ashirin da suka samu su. Firaministan gwamnatin gabashin ƙasar Abdulhamid biba ya ce ambaliyar ta yi munin da ruwa ke kora mutane cikin teku da rayukansu. Kalaman nasa sun biyo bayan na mataimakinsa Ali al wanda cikin tsananin tashin hankali yake kira ga ƙasashen duniya da su kai wa birnin Dana ɗauki cikin cikin gaggawa. Wannan kawai wani bala'i ne ya saukar mana ya fi kama da annoba. Tabbas gwamnati na cikin rudani muna kira ga masu aikin ceto da duk wani wanda zai iya ba da gudunmawa da ya taho birnin Darna cikin gaggawa. bayanai sun ce kungiyar bayar da agaji ta kasance kadai ta samu shiga yankin kasancewar ita ce ta fara kai agaji tun kafin lamarin ya yi muni sai dai kakakinta taufik alshukuri na nuna shakku na nasarar aikin su ba tare da mataimaka ba jami'anmu sun isa wajen da lamarin ke faruwa tun sa'a ɗaya bayan faruwar ambaliyan kamar yadda gwamnatin ta faɗa a birnin darna adadin waɗanda suka mutu ya kusa dubu uku sannan mun tabbatar da mutuwar mutane fiye da dubu tara da ɗari takwas haka kuma akwai unguwanni guda biyar da ruwan ya wanke su gaba ɗaya ƙungiyar tarin crescent da cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ya zama dole a nemi hanyar shiga garin ko ta halin kaka kasancewar a yanzu ma'aikatanta sun makale kuma har guda uku daga cikin su sun mutu Ƙungiyar bada agaji ta Red Cross ta buƙaci tara gudunmuwar dala miliyan 100 don gudanar da aikin agaji a Morocco kwanaki bayan girgizar ƙasar da ta faru a ƙasar da ta yi sanadiyar mutuwan mutane kusan dubu uku. A lokacin da jami'ar gudanarwar ƙungiyar Caroline hot ke ganawa da manema labarai a birnin Geneva. ta ce za a yi amfani da kuɗi ne wajen abin da ya shafi kiwon lafiya da samar da ruwan sha da matsuguni da don kaucewa sake faruwar wata annoba. fatan ci gaba da gano waɗanda barabuzai suka birni a ƙasar morocco kwanaki hudu bayan ibtila'in girgizar ƙasar da ta samu na ci gaba da dakushewa sabida wahala aiki da kuma kaiwa ga sauran yankunan da aka samu haɗarin ya zuwa yanzu dai an tabbatar da mutuwan mutane sama da dubu 2,800 a kasarinsu a ƙauyukan da ke cikin tsaunuka anthony nogales shugaban tawagar masu aikin agaji daga kasar spain ya shaidawa arafa irin abin da ya ganewa idansa akan al'amarin Nosotros ahora mismo estamos en la ciudad de Amizmiz eh, y bueno, la impresión que tuvimos... A ranar Lahadi ne muka ga yadda iftila'in ya yi barna a kafofin yada labarai ta yanar gizo. Al'ummar yankin da bala'in yi rutsa da su, ƙauyukansu a cikin tsaunuka suke, kuma akwai wahalar shiga yankin saboda yanayin wuraren. Muna wani wuri ne da ake kira Imin Tala, yanayin barnar da aka samu a wuraren ya wuce kwatanci domin dukkanin gidajen wurin sun rushe abu mafi wahala shine yadda za a shiga wuraren muna shafe kusan sa'o'i tara kafin mu shiga ƙauyukan kuma mu ne na farko wajen kawo ɗauki sannan akwai garuruwa a yankin da mazaunansu ba sa iya samun ganawa da ɗaukacin yankuna da ke waje Antonio jagoran tawagar kasar Spain da ke kai agaji a ƙasar Morocco kenan. Shugaban gwamnatin riƙon ƙwaryar Gabon Janar Brice Nguema ya naɗa tsofaffin 'yan adawar ƙasar a matsayin shugabannin majalisun dokokin ƙasar. a jiya talata ne dai janar ungoima ya sanar da naɗin musu shugaban jam'iyyar national union a matsayin shugaban majalisar dattawar kasar sannan kuma ya naɗa yin francois ngondo a matsayin shugaban majalisar wakilan kasar. labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce tsakanin shekarar 2000 zuwa da 2021 yawan mace-macen da ake samu na mutanen da suka kamu da cutar malaria a Najeriya ya ragu da kashi 55 cikin 100. Zainab Ibrahim na ɗauke da ci gaban labarin. Daraktan Hukumar Lafiya ta Duniya reshen Afirka mashidito Moeti ce ta yi sanarwar yayin gudanar da a birnin Abuja dangane da illar da cutar malaria ta yi a shekarar 2022 a Najeriya, inda ta ce rahoton WHO na nuna a tsakanin wannan lokaci kawai adadin mutanen da suka mutu a Najeriya daga zazzabin cizon sauran ya ragu da kashi 26. Ms. Moeti ta ce duk da kasancewar Najeriya da kaso 27 na yawan masu dauke da zazzabin cizon sauro a faɗin duniya, an samu gagarumar ci gaba wajen yaƙi da cutar. cutar a kasar mashiji moweti ta ce adadin waɗanda suka mutu daga cikin mutane dubu ɗaya da suka kamu da cutar a shekarar dubu biyu da ɗaya ya ragu daga ɗari da goma sha uku zuwa ɗari uku da goma. daraktan ta kuma bayyana cewa nahiyar afirka ce ke da kaso mafi yawa na masu fama da zazzabin cizon sauro da kaso casa'in da biyar. Ƙungiyar likitocin da ke kula da cutar kansa a Najeriya ta ce akalla 'yan ƙasar takwas ne ke mutuwa duk shekara sanadiyar cutar. Shugaban ƙungiyar Dr. Amaka Lesbikan ce ta bayyana haka a lokacin zantawar ta da manema labarai a garin Enugu gabanin fara taron su a yau, inda ta ce akwai buƙatar gwamnati da sauran masu ke su tashi tsaye wajen yaƙi da cutar. tsohon shugaban majalisar dokokin jamhuriyar Nijar kuma jagoran 'yan adawar kasar Hama Amadu ya koma gida a safiyar yau talata bayan share shekaru biyu da rabi yana gudun hijira a Faransa. a watan afrilun shekarar 2021 ne hama amadu ya samu izinin fita daga gidan yari domin zuwa faransa don duba lafiyarsa to sai dai tun daga lokacin bai dawo gida ba sai bayan da sojoji da gwamnatin muhammad bazoum barin magada gari a kan mukamansu da sojoji suka yi bayan juyin mulkin da aka yi a Nijar na ci gaba da haifar da rarrabuwan kawuna a tsakanin al'ummar kasar musamman ganin yadda aka sauke wasu mutane da dama daga mukamansu. Salisu Isa na ɗauke da rahoto daga birnin Yamai. bayan taron shugaban gwamnati ya yi da magajin nan gari 266 na ƙasa a yamai shi ma gwamnan jihar maradi ya yi nasa taron ne da magajin nan gari 47 na jihar wanda ya jaddada musu matakin gwamnatin na barinsu kwantarola iso mamman shine gwamnan jihar maradi tun da aka yi wannan juyin mulkin ba a zancen jam'un siyasa kenan su 'yan ƙasa ne ko da huda su wanda nigeria za a kawowa saboda muna nan muna kallo idan mutum ya saki hanya to lalle ne ya zagamawar doka sai a ta bakin alhaji ibrahim kallawan dan wara hulla bar magajin nan garin ka wani cin huska al'umma ne ganin babu wani aikin ci gaba da suka yi wa yankunan su saboda Allah mu dai in aka ci an baro annan mutanen ba mu adalci ba yau tun da suka zo babu wani aikin da dan maraɗi zai daga hannu ya ce ya gode kowa ya sani muna da matsalolin hanyoyi muna da matsaloli na gyaran gari wanda kwata-kwata ta ɗauke kanta daga gare shi alaidun mahi yawanci mun san yaudara ci sai dai ra'ayi ya sha bamban inda umar sale ya ce barin su bai zama illa sabi ne kenan ba ya dace a ce an musu wani hukuncin da za a hidda su ba kunda sun san tahiyar da ake yanzu ciki ko ya magajin nan garin suka ji da wannan koke da zargi da ake musu sadis sani shine shugaban kungiyar magajin nan gari a jihar maradi mu dai duka mairori a hili take cewa duka yan siyasa ne kowane jam'iyyar shi to yanzu ba a magana jam'iyyu jam'iyya guda ce nijar a zo a yi mata aiki mashirin tare na ganin barin magajin nan garin bai rasa nasaba da ba su damar mayar da kudaden da ke su na sayar da abinci sannan barin su zai baiwa gwamnatin damar shaidawa kafin warware rikicinta da faransa daga bisani kuma ta dawo kansu salisu isa maradi rfi hausa Ƙungiyar da ke dauke da makamai a arewacin Mali sun sanar da cewa sun kwace garin Borim da ke tsakiyar da ke tsakanin gawo da kuma Tumbuktu bayan rikicin da aka tabka tsakanin su da gwamnatin sojin kasar a sanarwar da kakakin gamayyar kungiyoyin Muhammad El Maulud Ramadan ya fitar ya ce sun kwace garin ne bayan kazamin rikicin da suka yi a tsakanin su sai dai zuwa lokacin hada wannan rahoto hukumomin kasar ta Mali ba su ce komai dangane da lamarin ba. gwamnatin burkina faso ta janye dakatarwar da ta yi wa gidan rediyon omega bayan watsa wata tattaunawa da ke suka kai tsaye ga sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar niger tun a ranar goma ga watan da ya gabata ne aka dakatar da gidan rediyon amma sai dai ministan yaɗa labarai na ƙasar rimtamba yin emmanuel odrago ya sanar da janye dakatar wadda aka yi masa to yanzu kuma bari mu je ga sharhin jaridu tare da zainab ibrahim madalla a gaida Isaka misali soma da jaridar Ria Novosti da ake wallafawa a Rasha ta ruwaito jirgin kasar da ke dauke da shugaban Koriya Kim Jong-un ya shiga Rasha bisa manufar halartar wani shu'umin taro da shugaban Rasha Vladimir Putin a cikin wasu 'yan kwanaki masu zuwa. Wannan dai na zuwa ne a yayin da duniya ke cike da fabar cewa Kim a Rasha za ta iya kai su ga cimma yarjejeniya ganin Koriya ta shiga yakin Ukraine ta tallafawa makamai kamar yadda kasashen yammaci da amurka ke yi wa ukraine a nan kuwa za mu duba jaridar hln da tallafawa a belgium ta yi sharhi dangane da guguwar karfi da ta afkawa kudancin china wadda ta sadiyar kashe mutane bakwai jaridar ta kuma rawaito wasu tarin kada sun tsere daga gonar da suke ajiye abin da ya sa hukumomi suka yi gargadin mutane su yi takatsantsan su kuma ci gaba da wa a cikin gidajensu jaridar HLN ta ce sama da kada saba'in ne suka gudu gonar mawomin da ke lardin gwan da ake kiwon su kuma la'akari da yadda koguna suka cika makil da kuma yadda hanyoyi suka malale da ruwa sanadiyar mamakon ruwan saman da ake tafkawa na gurgunta ayyukan farautar namun dajin ko da yake ya zuwa yanzu babu wani labarin barna ko hari daga dabbobin ita daily da ake wallafawa a China ta ce ma'aikatar tsaron China ta sanar cewa wasu masu karkata hanyoyin layukan sadarwa a akalla 179 sun shiga hannu a yankin lao da ke kan iyakar kasashen Myanmar da China. Jaridar People's Daily ta ce sanarwar da ma'aikatar da fitar na cewa an kama kwararrun barayin ne da laifin karkata layukan ƙasa da ƙasa guda 270 kuma da haɗin gwiwar jami'an 'yan sandan China da na Lao. aka yi nasarar cafke su. To sai jaridar Daily Graphic da ake wallafawa a Ghana ta yi sharhi dangane da fashe-fashen da ya faru a STA Azam da ke lardin Shama a yammacin ƙasar. da ake haƙo ma'adinai wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu da dama kuma suka jikata jaridar ta ce binciken da hukumar da ke kula da haƙo ma'adinai a ghana ta yi na nuna wannan wuri na bogi ne kuma dare mutane ke gudanar da ayyukansu saboda gudun kada a kama su to bari mu karkare da jaridar punch da ake wallafawa a tarayyar najeriya ta ruwaito 'yan bindiga sun kai hari ƙauyen kulben da ke karamar hukumar mangu a jihar filato inda suka kashe mutane goma suka kuma jikta wasu da dama tare da lalata dukiyoyi mai tarin yawa jaridar ta ruwaito wani mazaunin ƙauyen mai suna fuan ya shaida mata cewa da misalin karfe tara na ranar lahadi 'yan bindigan suka far musu suka kuma aikata aika aikar da ta jefa al'ummar wannan yanki cikin jimami yanzu haka dai al'ummar ƙauyen kulben na shirin gudanar da jana'izar bai ɗaya na 'yan uwansu da 'yan bindigar suka kashe to duka abin da ya sawaka kenan cikin sharhin jaridun na yau gare ka kamis da e. e. radio france international rahotanni sun bayyana cewar sakamakon haƙar ma'adinai da wasu mutane ke yi a ƙaramar hukumar kuje da ke babban birnin tarayyar najeriya an samu rasuwar mutane aƙalla talatin yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro a yankin wakilin da ke abuja muhammad kabir yusuf ya ziyarci ƙauyukan da abin ya faru ga kuma rahoton da ya aiko mana The issue of mining was in the FCT. This has been developing the FCT in terms of insecurity. In fact, two months ago, that was the last like, take away the life of almost 30 people. Shugaban kamar hukumar kuje Abdullahi Sabo kenan a yanda yake yi wa ministan gwamnati ya nasu muke bayani na irin yadda hakan ma'adanai ba bisa ka'ida ba ta yi sanadiyar sa rayukan mutane guda 30 a kayan watannin da suka gabata. gana ƙauyen kusada bayan kwashe mintoci 42 a kan babur daga shalkwatar karamar hukumar kuje kuma gani a gaban garin da ake kirari da zaki to me ka sani daga sarayika da ake na masu haƙar ma'adin wannan yankin. Ni zai suna na Muhammad Idris. Sunan wannan garin da muke ciki shine Kasar kuma yana ƙarƙashin karamar hukumar Kuje ne. Akwai hatsarin da ya faru a dajin mutum hudu su mutu kuma aka zo aka yi na biyu mutum biyu su mutu ɗaya da sallah sallah yawa da ta wuce amma bayan da mu akwai wani gari kusa ki akwai kuma kabi akwai aikin ma'adani ana kiran gurin angwanda haka ma an rasa rayukan wasu mutanen da dama a garuruwan kusagi kabi da kuma unguwar daji kamakon ayyukan na haƙar ma'adanan wanda ake zargin wasu kamfanonin ƙasar china da goyon bayan wasu mazauna yankunan suna gudanarwa kamar da yadda malam usman idris ya tabbatar min yanzu haka in ce na ba su girgo wanda suke yawan shigan nan wurin to ta yaya suke fitar da kamar ma'adanan da suke samu jiya nan allai da tirela guda biyu daga gauri an fitar su yana wuce talaka da suke kwakwala wannan abu ya suke sai da shi eh wayanda suke kwakula ta karfi ba san da sirin abu yake ba dubu biyar dubu uku dubu hudu sayar ma yan china wanda suke haƙa wannan hannu mm. su ne ƙasa na rushe da su mako da ƙasa rushe da su cancanin da ma suna saya a wurin su abinda suke musu. Sakamakon aikin haƙar ma'adanan da yi an fara samun masu yin garkuwa da mutane a yankunan lamarin da wasu mazauna yankunan da ba sa so ambaci su suka kara da cewa. Igan afaga suka ba su barin mu. Da ba mu san da ci ba amma yanzu da aikin ma'adanan nan ya za ka mana shi So muna kai ma gwamnati kuka idan za ta taimake mu da jami'an tsoro na ta muna murna. Ni abin da ya fi damuna a nan yankin namu. ba mu abinci da ido rufe ko kane na ma an kashe shi sai dai duk da rasa rayukan da ake cigaba da faman yi hukumar agajin gaggawa ta birnin abuja ta ce sam ba ta labarin abin da ke faruwa a hukumance malam abbas idris ne shugaban hukumar mu dai gaskiya a hukumance ba mu sami wannan bayani ba wanda ya kamata su yi magana da ni babu wani wanda ya dauki wayar shi daga kan shaman har sarakunan da ke da mun samu mu ji labarin ba wai na ce kuma ko ba a ba amma mu dai ba a kawo mana ba a hukumance. mun kawo ƙarshen wannan matsala dai minista babban birnin tare abuja na wuke ya ɗauki alkawarin ganawa da shugaban hukumar jami'an farin kaya da kuma ta 'yan sandan ƙasar muhammad kabiru yusuf abuja rafa hausa. Ƙungiyar agaji ta San France ta bayyana damuwa kan halin da talakawan jamhuriyar Nijar suka shiga sakamakon takunkuman tarayya karya tattalin arziki da kungiyar ECOWAS ta kakabawa kasar saboda juyin mulkin da sojoji suka yi. Kungiyar ta sanar da cewar takunkuman na matukar illa ga rayuwar fararen hula a cikin kasar inda ta buƙaci sake tunani akan lamarin. Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da daraktan ayyuka na ƙungiyar a Nijar Mukhtar Abbas ga kuma yadda zantawar tasu ta gudana. To Malam Muktar Abbas ko za ka shaida mana matsayin ƙungiyar MSF dangane da takunkumin da ecos ta sanya wa Nijar? E to kamar yadda kuka sani ne bayan juyin mulki aka yi a ƙasar Nijar 26 ga watan Julai kungiyar uku wasa sun sama kasar Nijar takunkumi takunkumi ne wanda ana iya cewa da fari ya shayi kamar eh, sauran magabata amma shi takunkumi na kasa shi daga gani duka jama'a kasa ne abin ya taba kuma yana iya cewa makaga abu ne wanda ya yi talakawa ga sauran mutane to shi wanda takunkumi kamar kamar da sani ne man shayi boda da aka yi Eh, kusan niger na shirin boda tare kamar da nigeria eh, da su yi benin republic da togo eh, da sauransu to wannan riye boda da aka yi kuma aka hana kamar ziga-ziga na kasuwanci tsakanin wannan kasashen da kasar niger so abu ne wanda sosai ya taba mutanen niger wato a takaice matsalar ta shafi talakawa sosai E kwarai da gaske idan sa ce kun ga matsalai ya yi shawa talaka sosai sannan ka jiba ka gani kaman ah, abinci kaman kaman da ka gani wanda takunkumin ba boda bane ko zuga zaga ka ba ah, ya shawa kaman shigarwa da abinci kaman magunguna da sauransu inda kuka yi akwai abubuwa da yawa wanda ah, shigarwa ne suke kasar Nijar da kaman da kasashen waje eh, suna biyowa ne ta hanyar jirgin ruwa kamar ta Niger Republic da Togo in ka duki kamar misalin su shinkawa da mai da sukari da sauransu abubuwan da abincin da sun dan habra ba kamar yadda aka sani ba ne zuwa e, nan baya bayan haka kaga e, kuma nan kuma kaga shayi kamar abin da ya shayi e, wutar lantarki inda kamar kashi saba'in na wutar lantarki da ake aiki da shi a Nijar yana zawa ne da kamar daga Najeriya saboda an kaji ka wannan rishin wutar lantarki abu ne wanda ya shayi mutane sosai kamar ka kiwa kamar sama kan kiwon lafiya ko da yake mun sani cewa din asibitocin da akwai a Niger yau suna aiki ne da generator da sauransu duk dan su samu su saboda rashin wanda man fetur akwai abubuwa jewa da ma'aikatan likita ke aiki da su wanda suke bukata wutar lantarki kenan kaga abin nan yana iya kawowa matsala zuwa gaba ga marasa lafiya wato bayan ma matsalar da aka samu na rashin shiga da magungunan su kansu asibitocin da ke cikin nijar din suna fuskantar mawuyacin hali eh abu ne wanda nake iya cewa kan saboda abu ne wanda dai ba a shirya mushi ba ku a matsayin ku na kungiyar msf me kuke so shugabannin ecos su yi dangane da yadda sakewa talakawan nijar mara akan waɗannan takunkumi eh gaskiya kamar yadda ka ce ne shi takunkumi ya kasa shi eh, talaka shi ke shan wahala talaka dama eh, kamar da kusa ne suna cikin mawuyacin hali kuma yanzu an zo an sa takunkumin nan yanzu yau a ce babu haka shiga da wuta a ce babu haka zuga-zuga na kasuwanci da sauransu kaga abu ne wanda zai iya kawo illa sosai kenan ya kamata su magabatan gana ecowas ya kamata su diba wanga abubuwan da ake ciki saboda talakawa ya kamata a kama talaka a sauki sosai. Malam